baiwa jama'a damar samun dukkan wasu bayanan da suke bukata kai tsaye game da yaƙi da cin hanci a jamhuriyar Nijar ya sa hukumar yaƙi da cin hanci halsiya buɗe shafin intanet mai adireshin www.halsiya.na ko www.halsiya.ne matakin da ke zama wata hanyar nuna alamar gudanar da abubuwa cikin yanayin haske in ji mataimakin shugaban wannan hukuma Alhaji Salisu Ubandoma. Wannan yanar gizo tana gurguso al'umma da mu yau zu muna tare da su kamar dai an kwana tare sun a shiga inda muke sun a shiga aikin da muke yi abu ne wanda ya zama to na zamani da sa in ka tashi da ka buda kana labarin halsiya ka sa abin da aka yi ka sa abin da aka yi samun bayanai daga jama'a akan wani abin da suke zargin gano alamun cin hanci wajen gudanar da shi wata babbar gudunmuwa ce da ake ganin za ta taimaka wajen rage kaifin cin hanci a wannan ƙasa mafari kenan hukumar ta halsiya ta buɗe shafuka a kafafen sada zumunta irin su facebook twitter youtube da dai sauransu in ji shugabanta mai shari'a abdurrahman gusman nc In page est-elle consacrée au plaintes dénonciations et à l'interaction indispensable que les citoyens peuvent entretenir avec les services de la Halsia. Shugaban kungiyar yaƙi da cin hanci ta INLC rashin transparency a Nijar Malam Mamman Wada ya yaba da wannan yunkuri. Ko da yake a ra'ayinsa samar da layin waya ne ya fi dacewa da wannan bukata ganin yadda akasarin 'yan niger ba su yi ilimin boko ba. Sitweb na 'yan boko da ke neman ce bincike wannan suna yaki da wannan sitweb amma abin da ya zama eh, daidai da kokowar ci hanci da rashawa a nan cikin kasar Nijar inda mahi yawa waɗanda ba su yi lokal ba ko kuma waɗanda ba su da halin su yi bisa sit web sun yawa waɗanda ba su da halin ma su ci da kansu kuma na kuntata musu kuma suna ganin ci hanci da rashawa sahi da marice wato waɗannan Allah ya yawa da su a cikin kasar Nijar sai in ce ma sun yi miliyan goma sha biyar bisa bisa miliyan ishirin kenan waɗannan mutanen abun da shi ya kamata a bakari abin da za su aiki da shi sit web yana da amfani bai da lahi daidai ne amma layin waya yana gaban citway a rahoton da ta fitar a makon jiya hukumar yaƙi da cin hanci ta sanar cewa ta fara samun nasarori a yakin da ta kaddamar inda dubun wasu masu kewaye hanyoyin biyan haraji da kudaden awon kaya ta cika sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger mai gina mai gina rabin mugunta. Gargaɗe mai gina rabin mugunta. Ku gargaɗe mai gina rabin mugunta. Mu gargaɗe mai gina rabin mugunta. Kai dai mai gina rabin mugunta, to ka gina daidai kaurinka, watakila fa kai ka faɗa mu gargaɗe mai gina rabin mugunta. Mu gargaɗe mai gina rabin mugunta. Mu gargaɗe mai gina mugunta. kwaɓe mai gina ramin mugunta. Ko gargaɗe mai gina ramin mugunta. Kai yan uwa mu sa alheri zuciyar mu taima na daɗi amma fa mu bar gina ramin mugunta. Ko gargaɗe mai gina ramin mugunta. Gama shi mai gina ramin mugunta ya taɓe nan sararin nan ko ake ya marma ya taɓe muddin yana gina ramin mugunta.

mugunta. Gogar gadi mai gina ra, ramin mugunta. Sarkin da ya yi muma ya yi horo gune mai gina ra, ramin mugunta. Gogar gadi mai gina ra, ramin mugunta. Bari zai ce wuta hakkun ba shakka kowa ke gina ra, ramin mugunta. Gogar gadi mai gina ramin ku kewa ko duniyan nan kan ku kukewa ko can kiyama muddin kuna gina ramin mugunta. Ko gargaɗe mai gina ramin mugunta. Kowa ke da ramin mugunta ya tafi daga nan sananin nan ya tafi a kiyanar Allah kowa ke gina ramin mugunta. Ko gargaɗe mai gina ramin mugunta. Mene ya haira ita haira masu mugunta ku ta mugunta Allah shi ne ke sa kai ya ku gargaɗe mai gina da mugunta. Ku gargaɗe mai gina da mugunta. Mai kwalwa mai kyau kyakkyawa mai zuciya mai kyau kyakkyawa shi ne cutar ɗan ka ba ta da kyawu, wannan bai da kwakwalwa mai kyau kowa.